ya sai da shi da likita mai tuku ba. a bai da komi inda sharadi an kai da shi cewa sai ya warke shi a ah, wanka cutar mun sha ba da maganin irin ta ba haka kaza za ka ba su in yi warke za ka ba mu kaza eh? to an na amma dai yanzu kaga eh, ai ana tasko an ce to cutar da aka gare babu da cikin jini ne don an yi test ko su gane a gane babu cutar da ya fi kuɗi ai ba sharadin yan kai da shi ya samu sauki ba a ya warke a kai in ko an ce ka bashi shi magani ya samu sauki in dai ya samu sauki muna ba haka zai ke nan ya samu sauki da bai ya tashi yanzu yana ya tashi kaga ya fi kuɗi ne da ko tashi zai yi to yanzu hamma yana ya tashi ya tattaka ko da da sandana ko da da kafa hudu ga sanda biyu ga kafa hudu kafa hudu ai an ce al-muslimuna ala shurudihim musulmi suna da kusa sharuɗan illa sharuɗan harama halala aw halal haram sai sharaɗin da ya kauce ma hanya ya halatta haram ko ya haramta halal wannan sharadi ba ne ba ta shi an gane mu to ba haka likitan da ina ganin masu maganin gargajiya ga yara ko kukan ba ku yin haka eh? don ya mutu wurin sale ya yi ga ake na an ka yawa na warkiya ba an ka biya na ya warke ko warke wani suke aiki galima a kan isawai to ya an ka wajen fajiri mara laya abu kuma ba su da yawa abu da yawa ko ya fi sai ka a hannu ka da ta ne an gobe ta bakara ta ga a yawan nan dubara ce dubara ce ta danka a jabiya abinda a shari'a in likita ya cewa mutum aiki ya kuskure inda ya kuskure daga gare ta shirya biya a to ai muna magana jinga ta ga jinga ba kuma da aka jinga da ya asibiti ta ko da yanki ta in firabar wasu da ta ai akwai sani nan an yi wani yawuri da ya mutane a koyar da ya koma ga da ya ba su eh? sai da ya da ko? to abinda an fa'ida sa sauri wanda duk bai bane ba ba zai shiga aiki amma da yake ba a komi to har da wanda bai tantanta ba suna ya zo ya alama ruwan da gado da haidi in ya warke ya warke in ya wuce nan zai sai ba gawo kaga ah, abubuwa na ragar na adam abuna mai nauyi ga shari'a saboda haka ba su ne a kare rayu a sa wasu dokoki da ka'idoji wanda za su hana a yi wasa ko a yi sakaci da rana amma gaskiya na adam ya samu wannan kariya ba wata da ta kiristoci da kasuwa sai an fara da su ne su aiki tsarin hmm. na asibiti da su koko annabi cewa ya ke ma aiki ya gama ka dace ne ya gama aiki hmm. su ko sai ce ko rin yasu mutum ka mutuwa zai ta an kawo aka yi aiki to kafin likitanci a salata ya yi ga musulmi amma da dokokin da suke yi suka ba a kan musulmi

da kuma kamar yadda masu wata ga idan a in ka zo suna shiga da zai babban wata da sai kama da wani jefa fiye da kwanan da za ka yi in kana niyyar da ya kwana biyu sai ka ba da motar ya ka ga wannan gudun ya zama gaba da komi ba kawai kai ka dukkan jikar da tun da safe ka jere ka jere amma dai abin da ake sa sai in dai ga shari'a na to ya an kai jin gada kai a kan aiki to kudin nan ba sai ka yi aiki sannan sai ku ko da an ba ka ajiya ne aka ba ko da sai da aka ba sai ka yi aiki sannan ka tsoya ne so kaga su da tsarin da suke bi kayan aikin da suka tsawo da kayayyakin da suke amfani da su suna ganin cewa duk kuɗi na ba wai aikin da kawai shi likita zai yi ba akwai da sanin kayayyakin aiki da magunguna da sauran suna ganin an yi ma mara lahiya amfani da waɗannan magunguna da waɗannan kayayyaki na haka da an ce an shiga ɗakin siyasa da su ko da allah ya kasance shi wajen siyasa na su ganin su ne ko mai mai aiki amma inda kamar an gina abin a kan tsarin shari'a kila za a yi to aikin da nawa za ku yi ne an yi nasara in an yi nasara sannan za mu biya aikin likita amma magunguna da yake aikin da za a yi ba a alfiwar likita zai samu ya tsoka shi dubara sai da ilimi ne zai amfani su ku sauran kayayyaki shi mara lagaya ya so a gini

akwai abin da suke da zamani shi ne a bari da ce za a je ke kana da ba za ka samu wata biya ma yawwa ko kuma kuyoyin agaji na yanki wani na asibiti da kuma kudin wata na faɗi biya da kuma wani lokaci ne da ba amma dai can na gaskiya dole na kokari na yanzu su suke cikin wannan jarabawa da kuma kuyoyin agaji na kudin kuma ba su na karfafa da wannan bangare a wajen da ya musamman ma na san likitoci suna da kokari kwarai sun iya su gaskiya ta likitoci musulmi suna da kokari don haka suna yin gyare-gyare su duba da abin da ya zan daidai da karfin son shigo da shi cikin wannan ayyukan na likitocin da kilinik kilinik na yana da kyau malamin likitoci kaja malamin likitoci ah, wala yin take zulkira a mai motar raki ne ah, kirayi bai walwalewa bai baci saboda mutuwar wanda ya hau nan ba kamar mutum ne ya kari ya ɗauki haya ko kira'in dabba na kuni ko doki ko jaki to da ya tsoka ya ɗauke ni kila ya sai wuri guda ya da ko wata guda na kira aiki ya Allah ya karbe ai kira'in na nan maka da shi zai fiye amfani da wannan kira'in su yi zuwa ya hawa na su hawa ya tsoka kaya na su tsoka haka nan gida wala da mutu sake ko wanda yake zaune cikin gida ya ɗauki haya gida sai Allah ya karɓi to maka da ya su yi su mai haya ba ta ɓaci ba wala bai mawata ganin da mai haya ta haka nan an ba mu an ba ya yi garin tumaki yana cewa a yin gadin aka fito ba abin da za a baki ne wani ciwo ya kama tumaki tun kawo wani ya ce bi misalin ha shi wanda ya ba ya kiwon tumakin na ya kawo su an san dai Allah ya kaji zuwa mamanta ya kaji da shi tun da aka wuce ya jirgin kiwo shi daga shekara a wajen sana ya yi watanni yana kiwon wannan gargen sai kiwo ya kai kuma Allah ka mai wani garke yi da wasu shekara ba a yi ta sai a ce daga hannu ne na babu wani shi ke nan baki abin da ya biya saura abin da ya rage ba za a biya shi an gane mu kun ga ga canjin mutanen mu na ƙasa hausa ko gida na wani ya soki gida shekara guda ya yi hawa da ya mutu samun bai cika mai hanyar nan wanda ya yi cikin magada na mun za mu shiga gidan nan mu gida ne shekara da dama za mu ce a wani yana da cikin gida ya mutu duka ya dani ya shiga ciki galiban za a ji tsoro za a ɗauka ko gidan nan a da wasu matsaloli kuma wani kita na kira a mazmuna wanda ya ɗauki kira yi amma dunkulalle ne ba a yana dabba ba in mota ce mai motoci aka ce gaba mu mota ko muna kaya ko ka ba mu mota mu sai ka kwato ko ka ba mu mota mu kai kan na ayyana mota da mu ba su ayyana motar ba sai ya samu mota a irin wanda suke so yana da motoci da yawa yawa in dabba ta dabba ta mutu wannan kira ne yana da sai a kawo wata wani dabba mana da wannan in mota ta kuma a kawo wata mota mana da wannan bali ya ake bige ne ha shi mai dabba ne ya zo da wata dabba mana jirgin wannan in mai mota ne ya zo da wata mota mana jirgin kuma akwai bambanci tsakanin wannan dawa? wanda an aina dabba a aina mota wannan kuma ba a ayyana mota da za a masu ba an dai mashi bukata ga kayan mu kaza ko da zama da zama da kaya tun da dai da mota ya kawo mota an ɗauka sai ta lalace wanda shi yana kawo ta mota mai zuwa na sarki da wannan aiki. Wannan mutum an a kawo a kawo an eh? da aka ce kawo mota kawo mota hmm. an kama hanyar an ga aka zargi wa'in da su ba su mutu ba amma ita mota ji yanzu ya ce ina nan gare shi ne sai kamo da a ita wajen a kai da lafiyar su shi da su shi ke nan gawa ne eh ai kaga inda ta lalace ko ta hadari mota sun lalace su wasu ne kuma to ai ba a ci kira ba a ci dinga ba saboda haka sai an kawo wata mota wadda za ta yi sana an kawo wani Thank you. shari'a to basan yana da hannun ciki basan yana da hannun cikin hadari ba da kare shi mai mota sai ban ma Allah an Allah ya kawo wannan matsala amma in ba wani direwa ga biyan fasinja ko ko ina kwana nake da tafi da Allah san ka daurewa eh kwana nake shi ka dan daurewa ka daurewa a kan nan bai ba al'amura to kaga wannan direba shi ya bar ka'idodin tuki a da tsulla yi gare zai koma su yana yawa nan da abubuwan da ba su ma san mota ba ko ajiye wata mota an kai ba su da kai ta ko ina to don sun ce mai ya yi tuki yana jin kwana yana da magana ko sun ce mai kakka bari ko wata wada ta wuce ka ana tafiya kamar yare ga ta ayin dan in ka tsoko yara ce baba wuce ka yara na ta haka ba baba ka wuce ka to kawai dai su zuga yanzu ce ka wuce ce ya kama gudu ai su ba sun da yan dagaji na leman ne bosan ta mota don haka dan sun ce mai ita gudu to in haye da to shi wata da kai ko kuma ya ce kwana nika ji mun ka shi haba lallaba dai lallaba a kai mu sai an gajiyar kan an sai fada daji to ai shi ya san hadarin tuki ana jan kwana su sani ba sai yanzu ma Allah da kai da kasan tuki in direba ya ce ma kwana ne ka ba ka wata mai kace ce kai ta wani haka na kai tun da ka san hadarin da akwai yanzu ana yin taro ko a maɗa rami ga ga cikin garanga Allah ya kai to gaba kuma mala ya in mata raki yan yin fusunan kirawa wato idan mahayin dabba wanda ya tsoko dabba yana hawan da yana kira'in ta na yan gudu to kira'in bai buɗe ba wani ya tattaru makanan rugaira to zai a samu wani wanda zai yi zuwa mai wannan hawan dabba ne ko a kaya ko da magana sun fi amfani da wannan dabbar su cika wannan jirga kuma likita ra ma'aunan aukai da kufala zama na alayin fi halaki ne kuma likita ra ma'aunan wanda ya ɗauki haya kaya aiki sun san ma'aun ko da babbata ko kalme man jagara ko kuma sauran dai abubuwa da ake yi aiki kun san akwai masu ba da haya su ko to zai mutu ya ko haya su sai sun ka halaka fala zama da alaihi babu biya a kan shi yi ba sai halaki ga alaka su ne da ita wa huwa musaddaqun shi abin garzatawa ne illa an yi ta bayyana ka rubu sai ka gane ta bayyana yake ta hannun da aka ara mini wani barawa ya zo doki sai a gane a sai zuwa ya kai sai zuwa an gane ko sai an ka iske wajen wurin sai zuwa an ka ce kuma shi ya kawo kada ta mai da kuma ta mai ba ba a kyale sai an sa shi ya biya su da tsada inda ya sai da kayan mutane amma in babu ta'addanci babu sake na gane ko wannan an sun halaka ya ce sun halaka mai ba da hayan kayan yake iya saboda kusa abin da an kace ba a biya saboda sai da ya yi da shi san mai ba ta aro ta wannan ya ba ta hayan kayan wanda aka amince ko in ya yi ta amana ko sun ya kai ga Allah zata su wani haka mutane su ma su kuma su da in ka tsaye ka dafa su kai yin ka koyi ne kan ta su ke dafa har dojin hukumar sa kai mutum dole ka yi kuma hukumar su ke dafa su kan mutum da ka lalata in ya karfi da an lifin lalata inda an kawar a yaya a wani ƙasa na sa duka kuma ta lalata na rinsu da kula ta ce su ka to inda ba an gano cewa shi wanda dogo ne kujerin an zo an yi tarawa gari gare su a suna kalle zauna ɗaya an kai an zauna ko ba wani sirgejin mutum na tarawa wuta gare su wani wato wata gari na ya zauna wuta gare a kare ba a biya mai shari'a ba za a biya ba don ba a yi wani ta'addanci ba a yi mutu ta'addanci kun san yanzu kowa doka ya kafa da kai ba ma doka musulunci ba har ta kasa mutane tsallake da suke kowa wanda ya kaso ya ka'ar ta tashi doka an gane ko saboda haka wannan suna yi ne ga wannan mun ji dai wanda an ba kayan haya kayan aiki ne kayan aikin gare fasa ko diga an gane ko ko adda ta tare-tare ko abin da ya gama da wannan yanzu kawon barwa ya za mu ina za a ana ba da haya ta kowa ba ita ma ma shi duk kana aiki ire iren wayannan abinda a fito musulun an ka mutum haya su bai yi ta'addanci ba bai tsallake shi a ba bai yi tsaki ba in sun ka halaka ba a biya amma kun ga ga zamanin ga mutane su ko amana ta yi karamci gare su wani in yan san kayan nan ba a jira yana tama masu halaka sai a ajiye wa kai inda akwai matsala ko ina matsala ba mu je gaba ba mu kitara eh, wasu na'a ba da nuna ma kawo a ne yan sana'a suna biyan kayan da sun karaka wanda suke bakuwa an gane ko amiluhu bi ajalin sun yi ma aikin nan da jinga da lada a wani gaya ajalin ko kuma da lada ba ya an ce suna wa wani sana'a kamar make ko madoki ko badu cikin tela ko badu ko makeri ko ire-iren masu aikin hannu ba wani sana'a hannu in ka kai mai yaji shi tela a yi mamin sai yadin yan bai? ana shiga ɗaki da yaji ko ba a shiga to ma yi gaba lai wannan zai biya haka nan makeri gatarin ka ana shiga ɗaki da shi ko ba a shiga eh? ana shiga ana shiga da shi ɗaki da wajen

không? sao, sai ga daren kai wani ba biya ka lokaci ya yi a lokacin kowancan da aka ce ma ya gaba ne saboda a yi wata ba a halaka kamun amma a wani wuta ta zo ta kama a wata wuri wanda aka haka ciki da wata yawa sai kuwa an ce wani ta'addanci a kai wurin nan misali ne ake da ai ruwa an ka sa an ka bar shiga wuta eh? to da wani bayan aka mashi ba a mace ba an mashi <laughs> ai ba a ji ya gama nan in dai har eh, yana guga wuta ta sauke wutar nema ta sauke sai ya fashi nan bai kashe ba ta ga ya sakaci an san shi ma kan shi baiwa kai ne ganganci ya kone shago amma dai sun da dai akwai sakacin da ya yi gane wannan kuma shi ya sanadi ana yi shafi da za ka ko da an daga mai gawa na shekaru shekaru sai a yan tafiya za a ce ba su babu da babu da kwaje babu al'adar al'adar da kwaje babu da kwaje da sun tashi da shi an ba a ce wani kama da larabci da babu ne abu ya halaka ya ke ce mashi baro ko kuma shi ne hadar hmm. kamar yanzu sai mutum ya gina rijiya na yin sharuwa ruwa ba kan hanya ya zo yi ta ba kama cikin gona sai ko cikin gida ne sai wani ya zo ɗiba ruwa ya fata ya mutu wannan mutumin jini ne ya sai haka an gane ku ba a tun da rijiyar gidan wani ta ya fada sai ya biya diya saboda bai gina rijiyar don wani ya fada ya gina rijiyar don a sharuwa ruwa gida ya ko cikin gona sai zai yi amfani da rijiyar sai wani ya zo wani ciwon ruwa ya fada ya ne damu jubaru muna iya mutaya nan ko amma sai mu sake dawa wa sunna wa zamilu ne ma ku alai amilu bi bi ajana aw bi ghairi ajana wala zamana ala sahib al hamma wala zamana ala sahib al safina wala kira ala wajla al bala a kai ai an gane yanzu mutane sun gane ba na